Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariya ta yau talata 23 ga watan Nuwamba shekara ta 2021 inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su bar mu fara muku da kanin labarai. Za a ci gaba da zaman sauraron bayanai na ƙarshe yau talata a shari'ar wasu farar fata su uku da ake zargi da kisan wani baƙar fata a jihar Georgia da ke kudancin Amurka. Kin tura jami'an diplomasiyya wasannin Olympics Beijing da Amurka za ta yi wani babban koma baya ne ga kokarin Koriya ta kudu na komawa harkokin diplomasiyya da Koriya ta Arewa a cewar kwararru. yarjejeniyar da aka cimma ta tsawon wata daya tsakanin pakistan da haɗakar ƙungiyoyin mayakan da aka haramta da ake kira tpp ta shiga kwana sha biyar a yau talata kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali a cikin taskar rahotanni kuwa wasu rahotanni kuwa na zargin gwamnatin jihar kano da yunwa daka da arzikin jihar don tushiyar baki labari ya tabbatar mara cewa filayen nan na jami'ar yusuf mai ta masli wasu mutane aka bawa kuma zababbu a jihar kano wanda nan gaba kaɗan allah da zamu fito zamu gaya mutane ko su waye baya ga duk waɗannan muna tafi da wasu rahotanni Daga bisani sai mu kawo muku shirin na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mun a kai jin waɗannan sai an ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Za a ci gaba da zaman sauraron bayanai na ƙarshe a yau Talata a shari'ar wasu farar fata su uku da ake zargi da kisan wani bakar fata a jihar Georgia da ke kudancin Amurka. A jiya Litinin, bangarorin lauyoyin da suka shigar da ƙara da lauyoyin da ke kare mutanen uku suka gabatar da muhawararsu ta ƙarshe suna ƙoƙarin jan hankalin masu taimakawa alƙali yanke hukunci bayan kwana goma ana zaman shari'ar. masu shigar da karar sun gabatar da hujjojinsu tare da sukar bangaren lauyoyin da ke kare mutanen kafin masu taimakawa alkali yanke hukunci su yanke shawara akan laifin da ake tuhumar mutanen da shi ana dai tuhumar wani uba mai suna greg da ɗansa travis mcmichael da kuma makwabcinsu william bryan da laifin kisa a watan fabrairun shekarar 2020 saboda harbin ahmed arbery mutanen da ake zargi sun bi abri bayan da suka gan shi yana gudu a unguwarsu abinda lauyoyinsu suka ce sun yi niyyar rike shi ne har 'yan sanda su zo bisa zargin ya afka wani gida da ake kan ginawa a kusa da su don yin sata kin tura jami'an diflomasiyya wasannin olympics beijing da amurka za ta yi wani babban koma baya ne ga kokarin koriya ta kudu na komawa harkokin diflomasiyya da koriya ta arewa a cewar kwararru a makon da ya gabata shugaban amurka joe biden ya ce gwamnatinsa na duba yiwuwar kin zuwa wasannin olympics da za a yi a watan fabrairun shekarar 2022 matakin na nufin amurka ba za ta aika jami'an gwamnati wasannin ba ko da yake matakin zai bar 'yan wasa daga kasar zuwa wasannin ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da yawa da wasu 'yan majalisa a majalisar dokokin amurka sun buƙaci ƙasar ta hana jami'an ta zuwa beijing wasannin olympics inda suka ba da dalilan saba haƙoƙin jama'a a beijing ɗin yarjejeniyar da aka cimma ta tsawon wata ɗaya tsakanin pakistan da haɗakar ƙungiyoyin mayakan da aka haramta da ake kira tarik taliban pakistan ko ttp a takaice ta shiga kwana sha biyar yau talata yayin da ɓangarori biyu da ke faɗa suke shawarwarin yarjejeniyar samar da zaman lafiya inda 'yan taliban da ke mulki a afghanistan ke shiga tsakanin zaman sulhun Ƙungiyar ta TTP ta kunshi ƙungiyoyin mayaka sama da ashirin da aka haramta kuma ta sha kai munanan hare-haren ta'addanci a kan jami'an tsaro da kuma farar hula a Pakistan shekaru da yawa. Shugabanni da mayakan ƙungiyoyin sun fake a Afghanistan bayan da suka gujewa farmakin sojoji a wuraren su da ke bakin iyakokin Pakistan. Haka kuma an kashe dubban mayaka a farmakin. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun mu kai ga kashi na biyu bari mu fara muku da rahotonmu na farko. A karan farko tun fitowar rahoton kwamitin NSAS na jihar Lagos, ministan watsa labarai da al'adu Alhaji Lai Muhammad ya mai da martani a madadin gwamnatin tarayyar, inda ya watsi da rahoton da kuma kwatanta shi a matsayin kanzan kurege da ake sarrafawa. Lai Muhammad ya yi wannan bayanin ne a wani taron manema labarai da ya gabatar. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta halarci taron ga kuma rahoto da ta haɗa mana. Ministan watsa labarai Lai Muhammad ya fara da cewa abin mamaki ne yadda aka tattara irin waɗannan zarge-zarge na ƙarya da wasu 'yan Najeriya suka yi kawai aka gabatar da su a matsayin rahoton kwamiti da aka kafa domin binciken zargin cin zarafin 'yan sanda. Without let me say right away that never in the history of any judicial panel in this country has his report been riddled with so many errors inconsistencies, discrepancies, speculations, innuendos, omissions, and conclusions that are not supported by evidence. Lai ya ce ba a taɓa fitar da wani rahoto mai ɗauke da labarin ƙarya da kutun gwila da zuki ta malle har da ƙazafi irin wannan rahoton ba. Lai ya ce abin mamaki ne a ce irin wannan kwamiti da ke ɗauke da masana harkar shari'a kuma ƙwararru su fito da irin wannan sakamako cike da ƙarya da kurakurai saɓani da hasashe da zarge-zarge a matsayin rahoton bincike. Wannan ya nuna cewa ba su yi wani bincike ba kawai sun maimaita abubuwan da ke yawo a dandalin sada zumunta ne da ba a tantance ba. tun faruwan lamarin a ranar 20 ga watan Oktoba na shekara 2020 sabanin dalilin da ya sa aka kafa su tun farko. The team finds that from the medical data exam including the time of arrival at medical facility and the nature of the injury sustained by the victim, who were taken to the five medical facilities that no military grade life ammunition, high velocity in bracket. was fired at the protesters at Lekki Toll Gate on 20th October 2020 within the time frame of reference, which is 1830 to 2034 hours. Lai ya ce bayanan ƙwararru masu ƙarfi sun nuna cewa waɗanda aka kai su cibiyoyin kiwon lafiya guda biyar na nuni da cewa babu wani harsashi na soja da ya samu wani cikin masu zanga-zanga a tashar leki a ranar 20 ga watan oktoba daga shida da rabi na yamma zuwa karfe tara saura minti 26 na dare saboda haka karya ce aka yi cewa sojoji sun harbi waɗansu a wurin a binciken da kwararren likita farfesa john obafunwa ya yi akan gawarwaki uku da aka samu ɗaya ne kawai ke ɗauke da alamun harbi kuma ba harsashin sojojinmu ba ne layi ce idan an kashe mutane kamar yadda rahoton ya bayyana ina iyayen waɗanda aka kashe suke me zai sa su ki fitowa su nuna baƙin cikin rasa 'ya'yansu layi ya ce ko akuya ce ake kiwo idan ta ɓata sai an nemo ta balle mutum ko me yasa shugaba muhammadu buhari ya ce ba zai mayar da martani ba sai an samo rahotanni daga jihohi The president pronouncement was clear, which was that of the entire, all the uh, panels set up in all the states. It was not referring to Lagos lai ya ce an kafa kwamitocin bincike a jihohi 27 na kasar. Ba zai yiwu shugaban kasa ya bayyana ra'ayinsa a game da rahoto ɗaya kawai ba. Idan sauran sun kammala ayyukansu to gwamnati za ta fito da matsaya. Da yake amsa tambaya akan kiraye-kiraye da ake yi na ya ajiye aiki. Lai ya ce ai tun ranar da ya kama aikin minista ake yi masa wannan kiran. Shi kuma bai ajiye aiki ba har yanzu kuma ba zai ajiye aiki ba. lai ya lissafo gibi goma a rahotannin kwamitin NSAS kuma ya dage cewa babu kisa da sojoji suka yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Doka mai cike da takaddama ta tsaron kasa da aka yi a Hong Kong a shekarar da ta gabata ta janyo koma baya ga kungiyoyi masu zaman kansu ciki har da kungiyoyin kare haƙoƙin bil adama Ƙungiyar Amnesty International ta rufe ofishinta da ta buɗe shekaru 40 da suka wuce a birnin da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka ranar 31 ga watan Oktoba. Wani mataki da ƙwararru suka kira wani koma bayan a yanayin haƙoƙin bil'adama a Hong Kong. haka kuma kungiyar human rights watch ta bar hong kong bayan da beijing ta hukunta ta a matsayin mai da martani akan dokar da amurka ta yi ta goyon bayan masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya a shekarar 2019 a cewar jaridar new york times Ƙungiyar Amnesty International ita ma ta sanar da rufe wasu ofisoshinta na yanki a gabashi da kudu maso gabashin yankunan Asiya da Pacific a ƙarshen wannan shekarar. katsewar yanar gizo da wayar hannu da aka fara fuskanta ranar asabar a burkina faso ta ci gaba har zuwa jiya litinin da ya haddasa daukewar hanyoyin sadarwa da rudani a kasar jama'a a kasar sun sanar da cewa wayoyin hannu na 3g waɗanda galibin kasashen yammacin afirka suka ta'allaka a kansu ba sa aiki gwamnatin burkina faso ta fidda wata sanarwa bayan da aka wallafa rahoton tana mai cewa an katsa yanar gizon ne saboda dalilan tsaron ƙasa da kuma kare lafiyar al'umma kuma katsewar yanar gizon za ta kai tsawon sa'o'i 96 daga daren ranar asabar ɗin da ta wuce ko da yake an fara fuskantar katsewar yanar gizon ne ranar da wasu masu zanga-zanga suka toshe hanyar wani ayaran sojojin faransa da suka yi yunkurin bi ta birnin kaya ayaran na motoci kusan 60 da sojoji 100 da suka taso daga ivory coast zuwa niger da mali akan dole suka koma wa gadogo saboda zanga-zanga a cewar majiyoyin jami'ai da suka yi magana da sashen bambara na muryar amurka labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye Da nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Daga labaran duniya yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da na gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya sun buƙaci gwamnatin jihar Kano da ta gaggauta soke fulotai da ta yanke daga haraba filaye mallakan makarantu da sauran cibiyoyin gwamnati domin sayarwa da kuma yin alfarma. Haka kungiyoyin sun yi barazanar ɗaukar matakai da suka dace. Muddin shugabanni a gwamnatin ta Kano suka ci gaba da mallakar ƙaddarorin gwamnati ga ɗaiɗaikun mutane. Daga birnin na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar malaman jami'ar Yusuf Mai ta Masile mallakar jihar Kano ta yi korafi tare da nuna damuwa da yadda gwamnatin Kanan ta mallaka wasu mutane wani bangare na harabar jami'ar da ke tudun Yola a birnin Kano. Baya ga kwace wani bangare na harabar asibitin koyarwar jami'ar a kwanar dawaki. Kana da kuma wani fili mallakar jami'ar da ke gefen arewacin Kano. gabanin haka dama akwai korafi a kan yadda gwamnatin ta kano ke keta fulotai a wani bangare na kwalejin fasaha ta kano da takwarata ta nazarin shari'ar islama mere da wannan tsarin ya ci gaba a kano ba yadda ake cin harabar makarantu wannan bai kamata ba domin kano jiha ce ta ilimi kuma jiha ce ta malamai tun asali kuma jiha ce wadda aka santa da mutunta abin da ya shafi karatu kuma shi gamnan da yake a kai da kabila umar ganduje ilimi ne ya kawo shi inda ya kawo shi to ban ga dalilin da zai sa kuma a ce shi ya jagoranci irin wannan abubuwan a jihar Kano ba. Kwamar Ibrahim Waye kenan shugaban gamayar kungiyoyin fararen hula da ke mara tabbatar da shugabanci na gari a jihar Kano dangane da waɗanda ake zargin gwamnatin ta mallakawa wasu daga cikin waɗannan fulotai kuwa kungiyoyin sun ce. Labari ya tabbatar mana cewa filayen nan na jami'ar Yusuf Mai Tamasile wasu mutane aka bawa kuma zababbu a jihar Kano wanda nan gaba kadan Allah da zamu fito zamu gaya mutane ko su waye kuma wani abun abu ne wanda ba za mu kyale ba gaskiya da yanzu da har zuwa lokacin da gwamnatin sa za ta kare ba za mu ci gaba da yakar abin kuma duk matakan da ya kamata mu dauka za mu dauka gaskiya kuma jami'an nan jami'a ce ta mutanen Kano kuma kowane dan Kano yana da haƙƙi a kai in har za a dinga zuwa abubuwa makarantu manya irin wannan ana wannan zabtar ta su to ban san kuma me za mu gani da kima jihar Kano ba. amma wata kafa mai karfi a cikin gwamnatin ta Kano ta tabbatar da cewa waɗancan fulotai da ƙungiyoyin ke magana a kai an mallaka su ne ga 'yan majalisar dokokin jihar a matsayin toshiyar baki game da wata bukata ta gwamnati. Honorable labaran Abdul Madari da ke zaman shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ya tabbatar da mallaka musu fulotan. Wurin da ake ce yanzu an ba 'yan majalisu ba mallakin makarantar jami'ar bai ta masu labaci su je su dauko map ɗinsu na makaranta zai nuna musu ina ne suke da mallakin su ina ne ba eh, mallakin su ba. to mallakar waye wannan wurin da kake cewa ba mallakar jami'ar yusuf mai ta masu labaci. mallaka ce fili ne na gwamnati wanda kuma tana da iko ta raba da shi a duk lokacin da dama za ta raba. kazalika shugaban masu rinjayar majalisar dokokin ta kano ya musanta cewa an ba su ne a matsayin toshiyar baki. menene aka ba mu toshiyar baki akan abu kaza da ya taso mu akan abu da duk muke muna kokarin mu kare hakkin al'ummar da suka zabe mu ne honorable misali idan ba toshiyar baki gwamnati ta baku ba bulletin nan ba kan me ta baku so ah, doka ta baku kuwa dan Najeriya ba shi bulletin dan mu an zabe mu shine mu ba ba mu ba baya ga harabobin makarantu tun a baya korafe-korafe sun yawaita kan yadda gwamnatin kanan ta yanzu ke yanka fulotan sayarwa a muhimman wuraren tarihi irin su badalar kano harabobin masallatai da kuma gidan zakka to amma a lokuta daban-daban gwamnatin kan ce hakan na daga matakan kawata birnin kano yayin da take bayyana wasu korafe-korafen a matsayin zargi maras tushe ko kuma rahin fahimtar al'amura mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria daga batu na mallakar kaddarori sai mu leka jamhuriyar Nijar. inda sarakunan gargajiya da shugabannin addinai suka fara gudanar da taron haɗin gwiwa da hukumomin ƙasar da hukumar UNFPA da nufin tattauna hanyoyin ƙarfafa matakan tsarin iyali da na kare haƙƙin 'yan mata. Tsarin iyali dai ba abu ne da yake na al'ada ba, har ma addinance akwai kyakkyawan tsari da ke baiwa rayuwar jama'a inganci. wakilinmu a birnin ya mai Sule Mummuni Barma ya aiko muna da cikakken bayani a wannan rahoton. Makasudin wannan babban taro da ake kira Symposium de Chef Traditionnel shine nazari akan matsalolin da ke mayar da hannun agogo baya wajen ganar da al'ummar wannan ƙasa mahimmancin tsarin iyali. Bayan shafa shekaru ana yi wa wannan batu mummunar fahimta sakamakon mummunar fasar da aka yi wa abin tun a tashin farko. Kamar yadda shakti jan india jami'i a hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin al'umma wato UNFPA ya shaida mana. L'idée principale c'est de pouvoir amener les populations a penser d'abord à l'avenir de leurs enfants. Sarakunan gargajiya na kan gaba a wannan yunkuri kasancewar su shugabanni mafi kusa da al'umma kuma masu bakin fada a ji. Sarkin da magaram mai martaba Sultan Abubakar Sanda Umaru ya bayyana mahimmancin wannan haduwa. So muke musa komiti a kowane ƙauye, kowane birni, ya zamanto a ƙarƙashin sarakuna da masu unguwanni da masu gari su ne za su yi jagorancin wani abu mu kwamiti wanda zai zamanto duk abin da yake faruwa a cikin ƙauyuka abin da ke faruwa a cikin birane ana bin su sau da kafin ma a yi sai a ce ba a yi an hana kaga kenan wannan zai ba da damar gobe ba a yi shi rashin baiwa 'yan mata damar gwada sa'ar su a makarantun boko sakamakon dalilai masu nasaba da al'adu ko addini wani abu ne da ake ganin sa tamkar na ga ci gaban al'umma ni sunana amira usaini mai san halin da 'yan matan suke ciki yanzu ana huda su lakol ana musu armen dol ga shekaru 'yan kanana in suka aihu suna iya yin yoyon tsari wata rana mutuwa gaskiya kiran mu a taimake mu a kafa doka ta hana armen yara a Nijar sai shekara ashirin. Malaman addini sun yi amanar cewa halin da ake ciki a yau na bukatar gyara amma kuma ya kasance ana sara ana dubin bakin gatari. Eh, sunana Sani Safi Suleiman eh, president ne na kungiyar addinin musulunci wadda take kula da tarbiyyar yara haka. A addinance babu littafin da ya kawo cewa an ƙayyade shekaru na aure babu shi kaf a duniya ba inda za ka samu na littahi amma manzo Allah ya ce kaman balaga ɗiya ce me balaga ɗiya mace hitawar gashi na gaba ko na hamata ko hitawar nono shi ma da sharaɗi malamai sun tattauna bisa wannan abin sai ka sami yarinya ta balaga amma jikinta bai da kwari yadda za ta ɗauki ciki wannan ana iya ɗan sauƙaƙa mata har jikinta ya kwari za ka sami yarinya wadda ta balaga kuma tana da jiki babba tana iya ɗauka ciki ta haihu duka wannan shi addini sauƙi gare shi a ce yarinya sai ta kai shekara sha takwas wannan matsala za a samu shugaban ƙasa muhammad ba bazum wanne ya jagoranci bikin bude wannan zama a jawabinsa ya shawarci sarakuna su ɗauki alwashin cewa daga yanzu ba wanda zai kuma aure yarinyar da bata kosa ba ta yadda talakawa za su yi koyi da su akan wannan magana ta kare yara ƙanana daga matsalolin da ke tattare da auren dole da auren wuri. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yayin da gwamnatin najeriya ta dukufa wajen farfado da harkokin noma da kiwo a kasar a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan kungiyoyin cibiyoyin kwadago masu bincike a kasar sun shiga yajin aiki inda suke bukatar gwamnati ta kara musu kudaden gudanar da bincike da kuma cika musu alkawuran da ta yi musu a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakiliyarmu a plateau zainab babaji ta tattauna mana da babban sakataren hukumar binciken harkokin noma ta Najeriya, Farfesa Garba Hamidu Sharubutu, inda ya karin haske kan kudaden bincike da zuba jari a harkokin noma da kuma irin matsalolin da suke fuskanta. Abin da ya ɗauka daga 2019, 2020 da 2021 yana da kyau a matsayinki na 'yar jarida ki ɗauki budget na najeriya a lokacin nan ki duba ki gani shin an samu kari ba samu kari ba ni dai a nawa bayan an samun kari da aka yi ko da yake kalilan ne duk wani institute an sake musu kudin shi 100% kudin da aka kudin da aka zama musu an same shi 100% to a 2022 na san akwai wasu wanda suka samu kari akwai wasu wanda ba su samu kari ba ba a cewa kudin nan ya isa don kuɗi ana kasafi ne ana ba kaman ma'aikatan noma ne ka baki daya sabila da haka kin san wani shekara sai a duba a ce to tunda akwai hawawan farashin kaya ya kamata a dukufa kan maganan bunƙasa harkar noma wata shekara kuma sa ce to tunda wancan shekara an bunƙasa harkar noma ne wannan shekara a duba a ga ko za a ci gaba da harkar bincike so ba inda za a yi a ce kuɗin nan zai zamanto daidai a kowane lokaci ko kuma yana samun ƙari da sauransu to kwanakin baya dai shekaru uku nan da na yi magana 2019 hmm. 2020 an samu dan ƙari kuma ishu ne na magana ne kowane ma'aikata dole ne ta zo da irin nata bukatun da sauransu hmm. kuma hakki ne na gwamnati su dubi su da yare za su yi bisa matsalolin da ke gabansu matsalolin da ke gabanta da kuma me wani kuduri ne gwamnati ta sa a gaba amma in dan kasawan kudin bincike ne lalle lalle abin da muke da shi bai yiwuwa ya ishe harkan bincike musamman ma in aka kwatanta shi da abin da kasashen waje kamar su Amerika, su britain su brazil da sauransu suke yi a gaskiya namu ko kaɗan bai isa ba to su suna da harkokin da yawa menene ya nuna harkoki da yawa harkoki da suke da shi da yawa shine yawancin yawancin su a cibiyar bincikensu idan sun fidda fasaha wato masu wato kamar masu zaman jari masu zuba jari yawa masu zuba jari kina ga suna zuwa su taimaka bambancin namu a nan najeriya kusan komi kowane mutum da attajiri da wanda bai da shi ya fi son a ɗauki wannan abu ne a bashi kyauta. Yanzu akwai abubuwa dabarun noma da yawa wanda aka kirkiro su a kasan nan. Idan kika je ilorin kamar mechanization, idan kika je form, idan kika je kamar kamar eh, ma'aikatanmu na shinkafa hmm. da abadaki, idan kika je dike akwai abubuwa wato dabaru da yawa wanda muka sarrafa. To, maimakon mu samu attajirai masu saka jari su zo su ɗauki wannan abin su jin sarrafa su taimaka saboda wayannan cibiyoyin kungiyoyin nan su samu kuɗin shiga su ci gaba da ƙara bincike mu ba mu da shi haka to shi yasa shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba bai wuce mako uku ba da ya rabta hannu a sabon doka wato amendment act da ya yi na arcn ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi shine ya ba cibiyoyin binciken nan na noma na agriculture ya ba mu dama mu ga yanayin yadda za mu yi mu fita mu nemi mutane masu son saka jari mu haɗa ido karfi da ƙarfi tare da su mu ga yadda za mu yi mu fita mu nemi kuɗi abin da yake kira scheme of companies wata cibiyar bincike tana nata amma kuma a samu kungiyar kaman ma'aikata na kasuwanci su masu kasance suna haɗe da mu mu ga duk dabarun da muka samu na noma mu samu masu zuba jarin nan su yi kokari su masu je da mu gaba ina ga idan har Allah ya sa muka ci nasarar wannan to batun maganan a ce kuɗi bai ishe mu ba gaskiya zai zai dan kaukana. Masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu a madadin farfesa garba hamidu rubutu da kuma wakiliyarmu a plateau zainab babaji sai daniel brown da ya taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc. sai wani makon idan Allah ya kai mu. Da haka muka zo ga faifan wasikun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon imel. Masu sauraro saƙonmu na farko a yau ya fito daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi inda ya ce Salam VOA Hausa a madadin al'ummar karamar hukumar Dambam muna yaba ma gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Kaura da gina mana asibitin zamani mai kama da na turawa a Dambam Local Government da fatan Allah ya saka masa da alkhairi to amin. daga nan kuma sai saƙon haɗin gwiwa daga na mairo umar makera da haya dannu azare inda suka ce hakika gwamnan jihar Sokoto ya cancanci yabo da ya zama na farko wajen kafa dokar kare haƙƙin yaran jiharsa da fatan sauran gwamnoni za su yi koyi da shi wajen kafa wannan doka a jihohinsu. To saƙonmu na gaba kuma ya fito daga Mahmud Salihu Ƙaura na Moda Zamfara. inda ya ce kisan gillar da 'yan ta'adda suka yi wa tsohon dan takarar gwamnan jihar mu ta zamfara alhaji sagir hamidu gusau wani abin tar da alawadai ne kuma hakan ya kara fito da yadda 'yan ta'adda ke ci gaba da cin karansu ba babbaka a wasu sassan na arewacin najeriya ba tare da hukumomi sun ɗauki matakan da suka kamata ba domin murkushe su muna roƙon allah ya ji kanshi da rahama ya baiwa iyalansa haƙurin jure wannan babban rashi. sai kuma mu na ƙarshe a yau daga safiyanu gumen zangon daura inda ya ce assalamu alaikum voa hausa satar mutane matafiya da 'yan bindiga suka yi a hanyar kaduna zuwa abuja hakan ya nuna wa duniya har yanzu 'yan bindigan daji sun gagari gwamnatin najeriya fatanmu allah ya mana maganin abin da ya fi mu a rayuwa masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. kuma ga labaran duniya a takaice. Za a ci gaba da zaman sauraron bayanai na ƙarshe a yau talata a shari'ar wasu farar fata su uku da ake zargi da kisan wani bakar fata a jihar Georgia da ke kudancin Amurka. Kin tura jami'an diflomasiyya wasannin Olympics a Beijing da Amurka za ta yi wani babban koma baya ne ga kokarin Koriya ta kudu na komawa harkokin diflomasiyya da Koriya ta Arewa a cewar kwararru. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. Salam.